Ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbì فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من 'yan uwa Musulmi. مسلمي السلام wa rahmatullahi الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallaci juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na alhamis wanda yau ashirin daidai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da ashirin daidai ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta hamsin da ɗaya ita ce suratul dariyat wanda jiya mun kammala aya ta biyu, yau kuma ga shi mun tashi aya ta uku. Allah subhanahu Wata'ala ta'ala yake cewa wa fi samuda idh lahum tamatta'u hatta hin a cikin sha'anin samudawa akwai izina da kuma darasi mai ɗumbin yawa yayin da aka ce da su ku ji daɗi har zuwa wani ɗan lokaci fatau an amri bihim sai suka yi tashin karan hanci dangane da umarnin ubangijinsu ta aka zata musa'iƙa sai tsawa ta kama su wahuyen burun alhali suna kallo fa masu min qiyam ba su iya tashi tsaye ba wa ma kanu muntasirin kuma ba su kasance masu iya taimaka wa juna ba wa qauma nuhin min kwabin da kuma mutanen annabi nuhu su ma an hallaka su kafin waɗannan al'ummatai da aka ambata innahum kano qauman fasiqin domin tabbas su sun kasance mutane ne fasikai da yanwa idan muka dubi jerin waɗannan ayoyi an soma bayanin halakarwa tun daga mutanen annabi lot sannan aka zo mutanen annabi musa sannan aka zo adawa sannan samudawa sai kuma mutanen annabi nuhu su ne na cikon biyar a wannan jeri Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa fi samuda a cikin sha'anin samudawa mun sani samud su ne mutanen annabi salih da annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aibu waɗannan annabawan guda uku su ne annabawa larabawa tsantsa zuwa kuma ga manzo alaihi salatu wassalam shi ne annabi na ƙarshe daga cikin annabawa larabawa za ka ga cewa um, malamai sun kasa larabawa gida uku akwai al'arabul ba'ida sannan akwai al'ariba sannan akwai al'musta'araba su alba'ida su ne wanda babu su babu ƙwarfashinsu sun ƙari su ne irin adawa da samudawa da mutanen annabi shu'ayi al'ariba su kuma su ne tsantsan larabawa su ne irin kafaniyun da makamantansu to al-musta'araba wanda su kuma larabtuwa suka yi su ne na tsantsan annabi isma'il alaihi wa ala na salatu wassalam kun ga annabi Ismail dan annabi Ibrahim ne kuma yaransu na Ibrananci ne annabi Ismail shine ya auri Balarabiya a zamansa na maka sai zama duk yayan da ya haifa suka larabtu domin galibi 'ya'ya suna tafiya akan harshen mahaifiya to shi kuma manzo alaihi yana nazar annabi Ismail har kenan yana daga cikin al'arabu al-musta'araba ina fata mun gane to su waɗannan samudawa da adawa suna daga cikin alba'ida wanda babu su babu dalilinsu kuma babu barbushinsu malaman tafsiri suna cewa su samudawa su ne suka kwafe makwafin adawa kuma wannan da nassin alkur'ani Allah yana cewa wadkuru id da Allah kuma khulafa min ba'di qaumi hudin ko min ba'di afwan min ba'di adin wato ku tuna lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku halifofi kuka maye bayan adawa su ne mutanen annabi hud da yawa za ka ga alƙur'ani ya jera ambatansu daga adawa sai samuda wannan shine mafi yawan usulobin alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala na ta wa adam wa samudan wa qad tabayyana lakum min masakinihim وأنه أهلك عادا الأولى أهلك عادا الأولى عادا الأولى Allah subhanahu wataala shine halakar da adawa na farko sai ce wa samudan fama abqa ko samuda kaga nan ma daga ambaton su sai ambaton samudawa haka nan kissa take a cikin suratu hud ana gama kissan adawa sai maganar samudawa haka nan abin yake a cikin sautu shu'ara ana gama kista adawa sai ta samu dawa tare da cewa wani wasu wuraren Allah ya ambaci adawa ya sa wa'insu a tsakani kafin samu dawa. misali a cikin suratu dawud ko kuma abin da kuka fi sani suratu sa'ad kazzabat qablahum qaumu nuhin qablahum qaumu nuhin wa aka abin ko wa adun wa samud كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد فنن وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة <clears throat> فكذب أنهم كذبت قبلهم قوم نوح فنن وعاد sannan aka ce wa fir'aunu bin autar sannan kaga an sanya wato ainihin mutanen fir'aunu tsakani haka nan surar da muka wuce suratul qaf كذبت قبلهم قوم نوح وآد sai aka ce wa ashabun rassi wa samud kaga nan ma sai aka shiga da ashabun rassi tsakanin su da samudawa wannan a tartibin ambato ne ba tartibin zuwa ba amma tartibin zuwa shine mafi yawan usulubin alqur'ani adawa kai tsaye sannan samudawa wasu ma malaman suna cewa samudawa sun riski burkushin mutanen ad to almuhim dai annabawansu su annabawa larabawa kuma wannan yana bima wannan to Allah subhanahu wataala sai ke ta wasi muda. kuma akwai izina da darasi a cikin kissan samudawa إذ قيل tamatta'u تمتعوا حتى yayin da aka ce masu ku ji daɗi har ya zuwa wani ɗan lokaci fa'atau an amri rabbihim sai suka yi girman kai dangane da umarnin ubangijinsu to idan muka duba wannan tsarin wa fi samuda id qila lahum tamatta'u hatta hin kuma aka ce fa'atau to wannan hinin ɗin wani lokacin ake nufi ana nufin tun daga lokacin da aka aiko masu annabinsu su ji daɗi su yi abubuwa irin na zamantakewar ɗan adam noma da kiwo da sana'o'i da dukkan abubuwa da aka sani har ya zuwa mutuwar ɗaiɗaikunsu ko kuma halakar da su shi ake nufi ko ku a jin daɗin na daga lokacin da aka ba su lokacin halakar da su ina fata kuna fahimta abin da ke so in ce a cikin suratu hud ana cewa da su tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun Rairu makdhub aka sai ku jida daɗi cikin gidajen ku tsawon kwana uku kuma wannan alƙawari ne wanda ba za a iya karyatawa ba to malaman tafsiri sun tattauna wani tamattu'i ake nufi wani jin daɗin ake nufi idan mun ce ana nufin tun daga lokacin da aka aiko annabi su Allah ya ba su wannan damar Wato ku yi rayuwa mai kyau amma kuma ku bi annabin da aka aiko muku ku ci abin da yake ban ƙasa kama daga tsirrai da dabbobi illa abin da aka haramta muku kaɗai kun ga shine ma'ana tamatta'u Allah ya ba da dama sai amfani dukkan wani abin da yake ban ƙasa to wannan damar da aka ba su sai zama fa'a tau an amri rabbihim to sai su kangare ma ubangijin su ba su bi umarninsa ba to kenan tamatta'u sai zama tsawon zamanin daga aiko annabinsu har zuwa halakar da su ina fata an fahimta to wannan shine ra'ayin Hassan da da wasu daga cikin malaman tafsiri wasu suka ce a wannan uɗin ɗin shine nufin waccan aya ta cikin suratu hud aka ce tamatta'u kun darikum ta ayyam ku ji daɗi a gidanku tsawon kwana uku to a nan in muka ɗauki ra'ayin farko sai zama fa'atau yana nan a muhallinsa na jerin magana da kuma aiki aikace da aka ce masu ku ji daɗi a ban ƙasa Allah ya halatta muku duk wani abu da za ku ci ku sha dabbobi tsuntsaye tsirrai illa abin da aka togace Turmukun su gode ma wannan ni'ima fa'atau sai suka kangare to wannan fa'atau tana nan a bisa babin ta wannan fa'un ce ta ta'aqibi da kuma aqafi ya zamo kenan lafzan wa tartiban in muka ɗauki ma'ana ta biyu muka ce a'a ana nufin tamatta'u fi darikum salasata ayyam fa'atau to wannan sai mu ce ita wannan fa'un ɗin ta faɗi wato abin ne yadda yake lafzan ba wai tartiban ba domin ba sai da aka ce su ji daɗi gidansu kwana uku sannan suka fara taurin kai ba taurin kansu tun daga lokacin da aka aiko da su ne ina fata kuna fahimta to wannan dai su ne ra'ayoyi guda biyu wanda malamai suka ambata amma na farkon shine ainihin ya fi dacewa da siyakin wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yake ya aiko wato ainihin ya aiko su zuwa ya aiko annabi salihu zuwa gare su yace tamatta'u hatta hir ku ji daɗi har ya zuwa wani lokaci ko dai lokacin da ɗauki kun ku idan su ya ƙare ko kuma lokacin idan kun kangare ma Allah a share ku ga baki ɗaya fa'atau an amri rabbihim sai suka bujire wa umarnin ubangijinsu suka sa ƙafa suka shure duk wani saƙo da annabin sai zo da shi suka kangare masa suka kafirce masa Allah subhanahu wata'ala bai kyale su ba fa akhadhatuhum as-sa'iqatu sai wata tsawa ta wuta ta damke su wa hum yanzurun alhali suna gani malaman tafsiri suka ce anan lokacin da aka yi masu wa'azi aka yi masu wa'azi aka yi masu wa'azi suka bijiri. to Allah sai ce to nan yanzu kwana uku aka ba duk wanda yake da kuɗi ya kashe su gaba ɗaya duk wanda yake da kayan abinci ya cinye su in kana da tufafi ka sake su ga baki ɗaya ka gama da su daga nan kwana uku ba tsallakawa suna ganin kamar wasa ake yi wasu malamai suka ce a wunin na uku wasu suka ce waye garin wuni na hudu domin idan muka ce al'ayyam ba lalle a soma da ranar da aka yi bayani ba mu faɗa ba kamar abin da ya shafi harkar suna ko kuma yankan suna in ta yi ran da aka faɗa masu in mun ce sun kai wuni na hudu to ba a saka wannan wurin a cikin lissafi ba sai zama gobe da jibi da gata idan kuma an saka shi a cikin lissafi to da wannan ranar da mai biyowa da wacce ta biyo shi kenan wannan shi yasa malaman suka yi sabani wasu suka ce a wuni na uku <clears throat> wasu suka ce wuni na hudu wanda suka lissafa da wunin farko sai ya zamo a wuni na uku wanda ba su lissafa da shi ba a wuni na hudu to koma dai menene su da kansu sai suka so maganin alamomi wanda sun san wannan alamar ba adiya ba ce ba ta al'ada ta yau da kullum ce ba wata suka saba gani wasu malamai suna ta aka lullube garin da wasu gadimarai na azafa ko kuma Allah dai ya canza yanayin yadda ba saba gani ba to daga nan sai mala'ika ya kwarangwatsa musu tsawa tsawon nan kuma tana tafe da wuta daga sama wacce ta zo ta kone su ga baki ɗaya fa asbahu fi diyarihim suka wayi gari suna gugurfane a cikin gidan su Allah sai ce wa hum yanzurun kuma suna kallo irin yadda ake halakar da su wasu malamai suka ce wannan shine ya sayar da a wajen akuba kana ganin yadda wuta take cin na kusa da kai Ka zo ta babbake ka ta cinye ka kai ma ba za ka tsira ba wannan ya fi tsanani akan kan ake a fille kan mutum ko kuma azaba ta zo kawai ta share shi bai ma ga an yi ma wani ba lokacin da ake yi ma wani ka tabbata za ta zo gare ka to ka samu ta'azibin nafsi an ɗanɗana ma ranka kuɗa kamar yanzu Allah kiyaye a sai a zo a jera mutane wane yana gani a yanke wannan sannan kuma a yanke na kusa da shi an biyo layi ya ɗan adam zai ji kafin a zo kusa da shi kaga an riga an azabtar da ransa kafin azabtar da jikinsa to shine wasu malamai suka ce anan shine abin da ake nufi cewa wahum yanzurun alhali suna ganin yadda ake ɗanɗana musu kuda yadda ake azabtar da su fa mastata'u min qiyam Allah ce ba za su iya ko tashi ba wasu malamai suka ce wannan kinaya ce ta cewa kowa ya riga ya tabbatar ya halaka domin ko a yanzu a rayuwa aka ce ga wani abin da zai halaka ɗan adam ya dun faro shi kuma ba shi da kafar da zai tashi ka tabbata kai sallama da duniya Allah ya kiyaye a ce ga wasu namun jeji ga wani maciji ya dun faro mutum mutumin nan a daure yake ba zai iya tashi ba ko wata gobara ta kama mutum <clears throat> yana nan a tungume wuri ɗaya ba zai iya tashi ba kaga mutum ya tabbatar ya halaka to shi ne Allah sai fa mastaqa'u min iyali ba za su iya tashi daga inda suke ba ma'ana kenan wala Allah wannan yana nuna ƙarar tsawar ta riga ta kassara ma'anawiyyar akwai tsoron da <clears throat> zai ruki mutum yanzu ba zai iya tashi ba to wannan ƙarar tsawar ta kiɗi masu kiɗimar da ba ma za su iya tashi ba daga inda suke ballanta na a tsira sannan wa ma kanu muntasirin kuma ba za su iya taimakon juna ba mutum ba zai iya taimakon kansa ba ballanta na ya taimaka ma wanda yake ainihin na kusa da shi sai yace wa qauma nuhin min qabl sannan an halaka mutanen annabi nuhu kafin duk waɗannan al'ummatan innahum kanu qauman fasiqin saboda su sun kasance mutane ne fasikai wannan jumla ce ta ma'ana ma'ana annahum kanu qauman fasiqin domin su sun kasance mutane ne wanda suke kangare mu umarnin Allah <clears throat> wanda suke ficewa daga da'ar Allah subhanahu wata'ala me yasa aka ce min qablu saboda mutanen annabi Nuhu su ne farkon mutanen da suka karyata manzo annabi Nuhu alaihi salam shi ne farkon manzo a ban ƙasa duk wanda su gabace shi to annabawa ne ba manzanni ba mutanensa ne suka so karyata manzo shi ya sanya suka sunnanta mummunar sunnar da duk wanda ya irin aikin suna da kamasho kamar yadda hadisin manzo alaihi salatu wasalam ya tabbatar to yan uwa idan muka duba an ambaci mutanen annabi Lut da me aka halaka su da tabo na wuta sannan aka ambaci fir'auna da mutanensa da me aka halaka su da ruwa sannan aka ambaci adawa mutanen annabi hudu da me aka halaka su da iska sannan samudawa mutanen annabi salihu da me aka halaka su da wuta tsawar wuta to mutanen annabi nuhu mun san su ba da ruwa aka halaka su Fakar dinin razi kamar yadda ibn ashur ya hikaito a cikin tafsirinsa a tare da nauyin, ya ce dinin razi a cikin tafsirinsa mafata wulgai yana cewa wala Allah hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya jero waɗannan al'ummatai guda hudu da kuma sababin halakar da su ko kuma abin da aka halaka su da shi domin a nuna cewa abin da Allah ya samar na sunadarin rayuwar ɗan adam to kuma Allah zai iya halaka shi da shi yace domin rayuwar ɗan adam akan wannan abun guda hudu take ginuwa ƙasa ruwa iska wuta wannan abun in babu ɗaya babu rayuwa yanzu idan babu wuta rayuwa za ta yiwu ba za ta yiwu ba wutan nan kuma ta kowane ɓangare wutan lantarki wutar da muke abinci ta yau da kullum in babu ita rayuwa ba za ta yiwu ba da ita za a dafa abinci da ita za a yi ƙere-ƙere da ita za a samar da duk wani abin ɗan adam yake bukata da wannan jinsin Allah ke cewa afara aitumun naran lati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاء للمقوين Allah ke cewa ku bani labarin wutar da kuke hurawa shin ku ne kuka ƙagi bishiyar ta ita ce yadda ake samun wutar ko mune ne muka halice ta Allah sai ce to muka sanya wuta ta zamo darasi Allah sai ana ɗaukar wannan darasi in ka ɗan sha shayi da zafi ya kwace ma ka fari ka ce Allah ka kiyaye ni daga azabobinka yanzu wannan ba wutar da abin abinda wutar ta taba ne kuma ma ta dan rabu da shi tsawon lokaci in aka yi rashin sa'a hannunka ya kai ga garwashin wuta ka fari. ka ce yanzu wannan kashi ɗaya a cikin saba'in ɗin wutar lahira ne amma ya taɓa da na ji babu daɗi idan ka yi wa kunu garaje ka kurba bai huce ba nan ma ya ƙona ka kai istighfari ka ce yanzu wannan abin da ya zamo abu more rayuwa kuma ya zamo tashin hankali a wannan yanayin to ina ga abin da Allah ya kawo kuma dan azaba tarkiratan dan ta zamo darasi Allah ya kawo ta sai ce wa mata'al lil muqwin kuma ta zamo abin da zai taimaka abin jin daɗi ga matafiya wanda in sun yi tafiya ana sanyi ya zama wato ainihin sun dumama wato abin da sun hura wuta sun dumama jikunkunan su Allah sai ce bish bismi rabbikal azim ka tsarkake sunan ubangijinka wanda shine ainihin mai girma ana fahimta bayan Allah to fakhruddin razi ce in ka duba wannan abubuwan mutanen annabi lutsu da me aka halaka su da tabo wanda aka gasa shi da wuta tabo menene ƙasa ce haka ne mutanen annabi musa an halakar da fir'auna da me da ruwa za mu iya rayuwa babu ruwa ba zai yi ba a rayu babu ruwa ba sannan adawa da me aka halaka su da iska za mu iya rayuwa babu iska ba zai taɓa yiwa ba samudawa kuma da wuta ita da ƙare bayani a kanta to wannan abubuwan guda hudu wanda ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da su to kuma Allah yadda ya saka su sababin ni'ima zai iya juye su zamo sababi kuma na musiba na halaka wannan ya nuna dole mu ji tsoron Allah subhanahu wataala da komai Allah zai iya azabtar da dan adam da komai Allah zai iya ɗanɗana wa ɗan adam kuda yanzu zaka iya yin sabon ɗinki kana murna kai sabon ɗinki da sallah ka ko bar riga kana saɓewa kana tafiya sai ci wannan rigai ya har da kaka ka faɗi a ce ka goce ko kashi ya tsage ko wani abu yanzu wannan babban rigar ni ba sai kana murna na sallah to amma kuma yanzu ƙarshe za a yi idi ba da kai ba ba kai zato za a yi haka ba dan a nuna ma kai kasashe ne Abinda da kake murna da shi kuma za a iya bakanta ma da shi Abinda da kake farin ciki da shi za a iya sa maka bakin ciki ta hanyar sa duk wannan abun ne suke nuna wa mutum ya ji tsoron Allah babu abin da Allah subhanahu wataala ba zai iya ba gaba ta biyu bayan Allah a cikin suratul ankabut Allah subhanahu wataala da ya jero waɗannan mutane da ya halaka sai sai fa kullan akhadna bi dhanbi dukkanin waɗannan mun halakar da su saboda zunubin su. Faminhum man arsalna alaihi hasiban daga cikinsu akwai wanda muka aiko masa duwatsu na wuta kamar mutanen annabi lutu wa minhum man akhadhathu sayha daga cikinsu akwai wanda tsawa ta kama su ne mutanen samudawa wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikinsu akwai wanda muka nutse su a cikin ƙasa su ne mutarun da mutanensa wa minhum man kana daga cikin su akwai wanda muka nutse su a cikin ruwa kamar fir'auna da mutanen su kan mutanen annabi nuhu Allah sai ya ce wa ma kana Allah li yuzlimakum Allah fa bai kasance zai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun su su kasance suna zalunta kawunan su to yan uwa darasin da nake so mu dauka a wannan gaba wannan ayoyi da na karanta Allah sai ya shimfida sai ce fa kullan akhadna bi dhanbihi dukkan waɗannan mun damƙe su da su mai wannan abin ya nuna laifi yana daga cikin abin da Allah yake wa bayi azaba saboda shi haka ne to a hirɗinmu a nan ina jan kunne akwai waɗansu daga cikin malamai Allah ya shiryar da mu da su gaba ke ɗaya za ka samu kullum tsarin su shi ne raunana kaifin laifi a wajen ‘yan adam duk wani laifi a wajen su ba laifi ba ne mutum zai zo ya nuna cewa ga abubuwa wanda suke munana da ‘yan adam suke ciki sai a nuna ai babu laifi mutane fa rayuwa ta riga ta canza eh da ba fa yanzu ba ce ba to wallahi babu lokacin da laifin da Allah ya haramta ya taɓa zama wa daidai babu lokacin da Allah ya haramta abu kuma wani zamantakewa ta mai da shi halar. mu sani cewa saban Allah wanda Allah ya hana yana nan hanan ne ila yawmul idan kun kalli uslubin Alkur'ani, duk abin da Allah ya hana sai ya ce kada yi kusa da wannan abu wala ƙaramin zina kun ga Allah bai ce ma kada ayi zina ba kusa da ita ma kada ka yi duk abin da zai ja ka yi ta to ka nisanci wannan abu in wata tattaunawa ce in wani abin da za ka ji da kunne ne in abin da za ka gani da ido ne in wani wuri da za ka je ne kai sha'awayi to ka nisanci wa'annan abubuwan wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan wala taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan kaga duk irin wannan fala ta ta taqrabu tilka hududullahi fala taqrabuha ma'ana duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta to waje kada ayi kusa da abu umarni shine da ake tilka hududullah fala ta'taduha wannan abin da Allah ya ce ku yi to ku yi iya shi kada ku tsallaka zuwa gaba me wannan ayoyi suke nunawa dan adam tsoratar da shi ake daga sabon Allah ba sassauta masa abun ake hayyaga cewa babu laifi ya aikata ba adalcin musulunci da dattakonsa shi ne idan har ka yi laifin to a nan kuma ba za a yanke ma ƙauna ba akwai bambanci tsakanin a ba shi dama ya yi laifi da kuma ya riga ya yi laifi ɗan adam ba a so ya samu yankewar ƙauna na taɓa hikaito muku mutane biyu sun zo wajen ibn abbas lokaci daban-daban sun yi fatawa ɗaya ya ba su amsa iri biyu wani zo mai ibn abbas menene hukuncin kisan kai yace Allah yana cewa wa manya yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azima duk wanda ya kashe wani mu'mini da gangan sakamakon sa wutar jahannama kuma madawwami ne a ciki har abada kuma Allah ya tsine masa ya yi fushi da shi ya tattala masa azaba mai girma narko wajen biyar akan laifi ɗaya wani sai ya zo shi kuma yake tambaya menene hukuncin kisan kai sai ce masa kuliya ibadiyan ladina asrafu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kaga tambaya ɗaya ce amsa biyu su almajiran nan nasa suka yi mamaki suka ce Allah gafarta malam lokaci kaza an yi maka irin wannan tambayar ga amsa da ka bayar yanzu kuma an yi ta kuma ka ba da amsa aka sinta sai ce na'am yace in kun kula da na farko ya zo a fusace dama yake so ya samu da ɗan sassauci yana so ya yi amma bai yi ba da an ta buɗa masa zai ji yayi to shi sa aka rufe masa kofa kirif yadda ba zai biye ba shi ko in kun kula da na biyun ya riga ya yi ya zo da nadama ya zo da dana sani in aka rufe masa kofa sai sai to to tun da ta rufe bari ya je ya ta kakkashe mutane kawai tun da ba tuba to amma an nuna masa yanzu Allah ne karɓar tuba ne ya tuba kaga shi kenan to saboda haka kenan in mutum ya riga ya yi laifi sai ka kwantar masa da hankali to wannan gajiyawa ce ta ɗan adam amma ka ji tsoron Allah duk abin da ya sa kai wannan ka tuno shi kada ka sake kusata wani abin da zaka yi amma tsakani da Allah ce malamin addini kullum sai dai sassauta sako sai dai sassauta laifi duk abin da akai ba komai ka je ka dan shakata ka watsaya inna Allah ghafurur rahim wannan cin amanan bayan Allah ne ba ta farkin sabon manzon Allah bane ba ta farkin magabata ba ne magabata rufe ƙofar sabo suke ba sa buɗe ta wanda ya saɓa shi ake ba mafita ya riga ya yi a sai masa ka je ka tuba wata da suwa kada ka sake amma aƙalla ai ya kamata akwai bashiran wani zira ya zamo akwai jan kunne da gargaɗi haka Allah ya ɗan adam zai so ya ji bishara kuma akwai bukata a jakunnuwarsa saboda haka ya kamata mu kula da wannan Allah ya samu dace a nan a tafsiri yake cewa wa fi samud yake sun mazakara ta'ala sannan Allah subhanahu ta'ala ya ambata mawaka ala samud abinda ya auku a wajen jama'a samudawa bi takzibihim rasulahum salih saboda ƙaryata manzansu shine annabi salihu fakala sai Allah subhanahu ta'ala ya ce Wafi fi shine ihlaki samud a cikin halakar da samudawa aya akwai babban darasi iz qila lahum yayin da aka ce da su ba da akarin naƙa, bayan sun soke wannan taguwa tamatta'u hatta hin wato ku ji daɗi ya zuwa wani ɗan lokaci ai idan ki zai ajalikum ya zuwa ƙarewan ajalolinku kama fi ayati kama a cikin ayat da take cewa tamatta'u fi darikum salatata ayyam ku ji daɗi tsawon kwana uku a cikin gidajenku fa'atau sai suka yi tashin karan hanci an amri rabbihim daga barin umarnin ubangijinsu ai an imtisali amrihi daga barin aikata umarninsa aka zata musa'ika sai tsawa ta kama su ba da muziyyar salatati ayyam bayan shudewan kwana uku ai saiha shine tsawa almuhlika wata take mai halakarwa wahum yanzuruna fil nahar alhali suna gani da rana gade gade aka halaka kamar sata'u min ba su iya ko tashi tsaye ba ai ma ƙadiru ala nuhudi ba su iya yunkurawa ba hin nuzul azab yayin da wannan azaba ta zo in tashi ya gagara to kaga gudu ba zai iya yiwuwa ba to Allah su yunkurawa ma ba ta iya yiwuwa ba wa ma kanu muntasirin kun ba su kasance masu iya taimakon kawunan su ba shine alaman ahlakahum akan wanda ya halakar da su thumma zakara ana. sannan Allah subhanahu wata'ala sai ya ambaci lamhatan kasira wani dan abu kaɗan an kissati nuhin daga da kissan annabi nuhu faƙala sai ce wa qauma nuhin yace bin nasbi an karanta wa qauma nuhin ai ahlakana qauma nuhin waj'alna fi ilakihim aya mun halakar da mutanen annabi nuhu muka saka akwai darasi babba a cikin halakar da su sai ce wa qur'a bil jarri an karanta wa qaumi nuhin ma'ana mai tafsiri yana ta akwai a guda biyu da nafi'u da Ibn kafir da Ibn amir da asir wani tin qurra'u sab'a sun karanta wa qauma nuhin min qabl da abu amr albasari da hamza da kisa'i sun karanta wa qaumi nuhin idan mun ce wa ƙauma to sai zan maf'ulun bihi ne da fi'lin muƙaddar kenan wa na ƙauma ko kuma urkuru ƙauma, to in mun ce wa qaumi kaga wa fi samuda kenan wa fi qaumi nuhin ya zama afafi akan wancan majarurin to shine abin da mai tausiri yake nufi shine yake cewa wa quri abil jarri an kanta da jarra afafan ala samud domin afafi akan samud ai fi ihlakihim a cikin halakar da su bima istama da ruwan da aka yi daga sama wal ardi da kuma wato ainihin ƙasa duka wannan aya darasi ne min ƙablu wanda an halakar da su ne kafin zuwan sauran al'ummatai ma'ana an halakar da su ne suna ban ƙasa kuma da ruwan da aka sauko Allah subhanahu wata'ala kun ga ruwa ya sako Allah ke cewa wato ainihin na alaihim abuwa ba sama bima'in munhamir kun sai aka buɗe ƙofofin sama da ruwa mai sauka da ƙarfi sannan wa na al aka bude kuma idanuwar ruwa ma'ana ruwa ta sama da ƙasa shine abin da mai tausi da yake cewa ruwa ta sama da ƙasa duk ya dinga bulbulowa ai kabla ihlaki kula ilmu mazkurin an halakar da mutanen annabi nuhu kaman kafin halakar da waɗannan da aka ambata innahum kanu qauman fasiqin domin su sun kasance mutane ne fasikai wa huwa sababu ihlakihim kuma shi ne sababin halakar da su ma'ana kenan Allah yana nuna mana ba dan an tsane su ba ba dan zalunce su ba fasikancin su shi ya ga aka halakar da su wani ma in yi aiki irin nasu zai iya haduwa da sakamako irin nasu Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ya ce والسماء Allah subhanahu wa ta'ala yake ta wasu a bane na haɗi ai, sama mun gina ta da ƙudura, mun gina ta da ƙarfi. Bane na haɗi ai, mun gina ta bilkuwa shi yasa za ka ga rubutun ma ya'un aka yi guda biyu sai ce wa inna da motsi'un kuma mu masu ikon yi ne mu masu yalwatawa ne wal'ar da farashnaha ƙasa mun shimfiɗe ta a ni'immal mahidon ma dalla da gwanaye a wajen shimfiɗa Allah subhanahu ta'ala ma'ana Allah ya jinjina wa kansa da kansa irin wannan aiki Allah ke ta wasama banaina ha bi aidi sama mun gina ta da ƙarfi al'aidu anan shine alquwa wadhkur abdana dawud zal'aid ka tuna bawa mu annabi dawud ma'abucin ƙarfi a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana sama ba da sinadarai da aka har hada Allah ya samar da ita ba kai ko ni mu muke buƙatar a kawo kaza da kaza da kaza a yi kaza shi kuma Allah ka ba amran Ba inna ma yaqulu da hukun fayakun to Allah sai ke cewa sama mun gina ta da kudurar mu da kuma ƙarfinmu ibn ashur rahimahullahu ta'ala ya ce Allah sababin da ya sa Allah ya ambaci ginin sama bayan hallakar da wa’yantar al'ummatai don ya nuna cewa wanda ya halicci sama tare da girmanta da ɗaukakarta da dukkan wannan matsayin nata wanda Allah na cewa la samawa ce. wal ardi akbar min khalqin nas halittar sammai da ƙasai su suka fi girma sama da halittar mutane tun da Allah ya fara ‘yan adam ya zuwa yanzu ya zuwa tashin alkiyama in ka dunkule suka cure su ga baki ɗayansu ba su kai girman sama guda ɗaya daga cikin saman Allah ba wannan sama da muke gani ka ture duk ɗan adam ga baki da kai har da aljanu don Allah ke gina ta akbaru min halƙin nan su ne mafi girma sama da halittar mutane to in yi zamo halittar sama ba sai ma Allah wahala ba saman nan babu inda Allah ya tokare ta mun sha faɗa duk abin da ya shekaru 200-300 yana buƙatar kwaskwari ba to amma saman nan Allah shi kaɗai ya san miliyoyin shekarun da ta yi amma tun da take ba ta yi mata kuskure ma ba ba taɓa sake mata fenti ba kuma ba wani ɗan sama jannatin da ya gano bafar da aka tokare ta don kuma akwai shi ya rubuta a gani ya faɗi wajen a zai a gano babu ai wallahi da akwai tintani da surutai sun cika duniya mun gano inda aka tallabe sama to babu tun da dai Allah ce bi gairi amadin ai an an gama in waura ta kuri to kaji to Allah sai ke cewa saman nan mun gina ta da wato ibnu ashur yake ce domin a nuna wa mushrikan quraishawa in dai Allah bai gajiya a halittar sama ba ko halittar samai da kasai to ya zai gajiya ka sake dawo da halittar su afa ayina bil khalqil awwal mun gajiya ne a wajen halittar farko Allah bai gajiya a wajen halitta farko ba ballantana kuma mayar da ita ya zama yi ma Allah subhanahu wata'ala wahala ma'ana dai ana nuna wa mushrikan qurayshawa ku daina inkarin tashin alƙiyama, ku daina inkarin dawo da halittu bayan mutuwarsu shi yasa Allah yake cewa bala qadiri da ala an yusawwiya banana ba ma dawo da dan adam ba na faɗa muku malamai suka ce wannan ayar tana nuna mana cikakkiyar ƙudura da za ka ƙirge zanen hannunka a yanzu a ce ka iya kirge shi to idan Allah ya tashe gobe kiyama in ka kalla ba abin da ya bambanta da naka na duniya da na lahira wanda hannayenka duba sai daidai da juna ba to Allah bai manta wanda bai manta zanen hannunka na duniya ba ya sake dawo maka da shi kamar yadda yake a duniya to menene kuma zai gagare shi ba abin da zai gagare subhanahu wataala Allah ka dafa da mu to Allah sai ce wa inna la musiun anan malamai sun yi ma wannan gaba fassara uku ko dai wa inna la musiun mu masu yalwataccen iko ne ta yadda ikon mu ya fi ƙarfin komai ba sama da ƙasa ba muna da ikon yin abin da ya fi wannan kada ka ɗauka don an ce ba na aidin ka ɗauka wa an kure ma a'a wa inna la musi'un mu masu kakkiye kudurin yin abin da ya wannan ne ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wa inna la musi'un mu masu yalwata faɗin sammai ne ta yadda faɗinta ya kai ko mala'ika bai san ƙarshen faɗin sammai ba ballantana wanda bai san halittun Allah to kaga kenan Allah zama mai yalwatawa sai ta faɗinta kuma duk faɗin nan babu abin da ya tokare ta ko kuma a'a wa inna la musi'un mu masu yalwata arzikan bayi ne Allah ce wa mamin dabbatin fil ardi babu wani abin da yake tafiya a ban ƙasa illa alallahi rizquha face Allah ya wajabta ma kansa abincin wannan dabba dan adam ne ƙwaro ne tsuntsu ne na ruwa ne na kan tudu ne subhanahu wata shi ya tsora ma kansa ciyar da su kuma bai taɓa gazawa ba in ka ga ba a baka ba ba dan arzikin ya ƙare ba gwada ka ake mutumin kirki ne kai za ka gode ko karar Allah za ka yi shekara nawa kai kana ƙoshi kuma na kan wa wuni uku sai ka je kana kai karar Allah wancan ƙoshin da kai nawa ka je kana yi kuwa cewa na ƙoshi na koshi shekara guda ba yi ka taba wannan to kuma da an hana ka a sati ɗaya, duk ka je kana kadar Allah to kenan wa inna la musiun mu masu wata arzikan bayi ne ta yanda wata dabbar ma wato za ka yi mamakin ya Allah ke siyar da kayan ka yanzu za ka iya zuwa ka yi haƙa ka yi haƙa ka ci gaba ɗari in za ka iya a lokacin za ga wata 'yar tsutsa farasal mulmul da ita wa yake siyar da ita Allah subhanahu wa ta'ala wannan kasa da ta rufe ta bata hana ta numfashin shaga ba bata lagutse ta ba a nan Allah ya so ta rayu kuma tana rayuwa kyakkyawar rayuwa to don a nuna maka Allah shine mai ikon komai Allah ka datar da mu Allah sai ce wal na farashnaha Ƙasa. ita ma mun shimfida ta Allah sai ce fa ni'mal mahidun ma dalla da gwani a wajen shimfida me yasa Allah yayi wa kansa jinjina shi da kansa subhanahu wata'ala dan ya nuna shimfidar sa ba irin ta sauran masu shimfidu bane kai shimfidar kar za ka yi falan ɗaya ce ta wani abu ɗaya shi ko Allah ba haka ta take ba yanzu ka nan da Allah ya samar akwai wata bukata ta ɗan adam wata ƙasa ba ta ɗauka babu ita ta karɓi noma ta karɓi gini ta karɓi shuka ta karɓi duk wani abin da kake so kai akan ƙasa kuma za ta karɓa da Allah ya yi ƙasa kamar dutse za a iya rayuwa ba za a iya rayuwa ba to sannan a ce Allah ya ta kamar kafet nan ba kaga ba za ta moru ba amma Allah sai ya yi ta na farko daga cikin alfanun da Allah ya yi mana a wajen ƙasa duk abin da ya shiga ciki za ta taune shi ta cinye shi da ƙasa ba ta cinye abubuwa ba za mu iya rayuwa a cikin ta yanzu ƙarafunan motoci da na kekuna da na babura ledoji ɗan mokara na shekara ɗari ɗari biyu suna ina duk ƙasa ta cinye inda ba ta cinyewa ba na mu samu inda za mu gine-gine ba duk inda kai karafuna ledodi sai dai ka rayu haka kuma ba za ka iya abin da sannan ba to sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙasan nan mu ma ita ce makomar mu alam fata fata, kifata an wa amwata Allah ce ban sanya kafa ta zama matattara ba a wajen matattu da rayayyu ma'amata ku fa bara. Allah ya karɓi ran ɗan adam kuma ya sama wasu inda za a binne shi ni'ima ce Allah ya mana da ya so sai mu zama kamar sauran dabbobi ka mutu a da a jefar a jeji amma Allah sai ya karrama ka ko ba musulmi bane in ya mutu binne shi ake saboda ɗan adam yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka nan dai wannan ayar insha Allah za mu dawo akan ta Allah kai mu gobe babu cikakken lokaci an nuna mana lokaci abinda muka yi daidai ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai ne. Thank you. To, wannan mai tambaya na tambaya gaba biyu. Gaba ta farko masu yin sallan farilla bayan masu yin da haka ne? gaba ta biyu ya zo suna yin nafila bayan sallar asuba gaban tambayar ta farko shin ya halatta a yi sallar farilla kenan bayan sallar nafila ma'ana wani na nafila ka kabbara ka bi shi kai kana farilla a matsayin na limaminka amsa shine na'am ya halatta akwai dalilai wanda zan ambata guda biyu daga ciki akwai hadisi na mu'az jabal sun saba jinsa Mu'adh bin Jabal mamu ne na manzo alaihi salatu wasalam zai zauna a Madina tunda shi a wajen gari yake yana bangaren Banu Salima to zai zo yi sallar isha'i tare da manzo alaihi salatu wasalam a matsayin me a matsayin mamu yana mai yin me yana farilla dan bana na ji ko kai za ka yi ka sassaɓa ka ce ka ji manzon Allah sallah da niyyar nafila ballantana sahabi da ya fi kowa sani kima sallah bayan manzo alaihi salam to kuma limami ne na banu salima in yayi sallah shi kuma sai ya je sai ya jagorance su shi yana nafila su suna farilla in ba kuma ta ba har wani matashi ya ga sayyidina mu'azu yana tsawaita masu karatu to wata rana shi ya dawo daga kiwo ya gaji sayyidina mu'azu yana zuwa ya kabbara sai kama albakara kawai sai ya fusata sai sallah ne kawai ya koma gefe ya ikamar sai sallah sai ya fice wasa ana gama sallah aka ce wa ma'azu wani fa ba a yi sallah da shi ba yankewa ya yi sa to sai je kai karar wajen manzo alaihi salam ko ko ya faɗa masa ya ce zan kai ƙararka wajen manzo Allah ce kai ma zan kai ka to aka haɗu gaba ga manzo alaihi salam ya ce ya ma'aikin Allah shine limamin mu ya zo nan yi sallah tare da kai sannan mu ta jiran sa mu ta jiran mun gaji kuma yazo ya kama mana suratul makara. shi yasa ni ma na yake na koma gefe ne sallata to manzo alaihi salam duk abin da aka yi na addini in yi shiru bai sai kuma yayi anan sai yau ma'azu fada yace an ta ya mu'azu me yasa kake kawai ta musu sallah bai ce me yasa kake farilla tare da ni ka je kana na tuna suna farilla bayan ka ba wallahi bai ce haka ba wannan shi ya nuna cewa ashe ya halatta mai farilla biyu mai nafila akwai hadisin Abu Dawud Allah ya jinka ya gare shi an tafi wani yaƙi aka yi sallar tsoro aka kasa sojoji gida biyu rabi suka sallaci raka'a biyu tare da manzo alaihi salatu wasalam a matsayin me manzo Allah yana farilla tunda raka'a biyu ce sallar matafiya manzo Allah da ya sallame suka tafi wa'ancin rabin suka zo sannan su kuma suka bi manzo alaihi salam ya raka'a biyu tare da su a yanzu mai aka yi maza Allah na filaye su kuma suna farin da. akwai dalilai makamantan wannan mu na malikawa su ne da wasu kaɗan daga cikin malamai suke cewa ba za a bi ko mai farin da ba zai mai nafila ba amma wannan hadisan sun isa hujja cewa ya halatta mai farin da ya bi mai nafila gaban ta bai ta biyu yace ya ga wasu suna nafilfilu bayan sallar asuba to ɗayan biyu Allah dai ya sa ka a talfajar ce suke yi ya halatta ga wanda bai raka a talfajar ba in ya zo masallaci ya ga an shiga sallar asuba wajibinsa ne ma ya shiga tare da liman wasu malamai ne kaɗan suka ce idan ka zo ba kai raka a talfajar ba kuma ka san limamin al'adarsa yana karanta doguwar sura to in za ka yi wannan raka a biyu a wajen masallaci ba ciki ba saboda hadisi yana ta idan aka yi ikamar sallah to ita kaɗai shari'a take kallo to suka fi in tsawon karatunsu zai kai har kai na da biyu ka shigo to babu laifi kai a wajen masallaci sai kuma ka zo ka kabbara ka bi shi kaga kai da katul fajr kafin asuba to amma idan ka zo masallaci ba kai rakatul fajr ba sai ka samu an shiga sallah to idan ka bi sallar aka kammala ya halatta nan take kai rakatul fajr ya zo a hadisi wani mutum an kammala sallar asuba sai ana sallamewa sai tashi ya da raka a talfajar yana kammala sai mazu alaihi ce a subuhu arba'un Ke kenan sallar asuba a hudu ce mana ka yi biyu tare da mu kuma ka ci ko biyu sai ce a aya ma'aikin Allah ban yi raka a fajar a gida ba na samu kun shigo kun shiga sallah to shi yasa da na biyu ku sallah aka kammala ta da raka a fajar manzon Allah ya shiru alaihi salam bai ce komai ba me ya nuna ya halatta to akan haka ya halatta ga wanda bai raka alfajir ba ya zo an shiga asuba idan an kammala yi ta amma wani za ka samu kila bai san kan abun ba zatansa yadda ake nafila bayan magariba da isha da azahar to ana yin nafila bayan asuba to in haka ne ba daidai ba bane wa in kai raka asal yi yi asuba to babu sauran wata nafila sai idan rana ta fito ta wartsake hatsi yayi sai kai sallar walaha in kana so kai ina fata mun gane na'am to to kan tambayar su cewa menene mafi tsakanin karatun alkur'ani da tadabburi da kuma karatun alkur'ani ba tare da tadabburi ba na farko Allah na ta kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ya ayatihi alƙur'ani littafi ne mai tarin albarka wanda muka sauka gare ka domin su kula da ayoyinsa tadabburi ne wato zurfafa tunani akan ma'anonin abin da kake karanta ko ne ke karanta da Alƙur'ani. to malamai sun kasa karatun Alƙur'ani wato matsayi matsayi suna cewa karatun Alƙur'ani a cikin sallah ya fi lada karatun alƙur'ani a wajen sallah tare da alwala shi ma ya fi matsayi sannan kuma karatun alƙur'ani a wajen sallah ba tare da alwala ba shi ke bin wannan matsayin wannan kenan to shi dabburi, wani abu ne wanda zai ƙara gyara maka zuciya da kuma fahimtar saƙon da Allah ya aiko zuwa gare ka ka ƙara jin tsoron Allah ka fahimci saƙonsa ka ƙara sallama wa Allah a cikin ayyuka da abin da ya kama da haka tunda wannan shine ma muradin aiko da alqur'ani to saboda haka karatu da tadabburi shine yafi amfani sama da karatu ba tadabburi ba abin da ya shafi tadabburi kuma baya yiwuwa sai ka san ma'anan me kake karantawa kun ga mun faɗa cewa tarjama daban tafsiri daban tarjama ka ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halitta shi kenan rahmanir rahim mai rahama mai jin kai to amma menene godiya me ma'anar rabbil alamin to kaga shine zaka zo tamsili ka fayyace wannan abubuwa me ma'anar ar me mutum tsakaninsa da arrahim rahim kaga tamsiri zaka zo ka fayyace wannan to tarjama kadai ba za ta sa ka yi tadabburi cikin Alƙur'ani ka fahimci abubuwa ba dole sai ka koma tafsiran da malamai suka yi domin sanin ma'ana da faɗinta shi ne zai ba buɗa maka tadabburi da kuma tafakkuri amma kawai an ce godiya ta kamata kala ubangijin halitta Iyanan, nan baka koma ka san shi menene ma'ana rabbu ba me ma'anan al'alamin kuma wannan wata irin izafa ce da aka yi kaga sanin wannan shi ne zai faɗaɗa maka ka san eh to lalle kaza ake nufi kaza ake nufi tafsiri kaza an fassara kaza tafsiri kaza an fassara kaza shi yasa malamai suka ce a matsayin ka na musulmi kokari ko da iya ayoyin da kake karantawa a sallah ka san tarjama su da kuma tafsirin su wannan zai sa idan kana karanta za ka samu nutsuwa zuciya ba za ta tafi tan da can ba domin ma'anar da kake fahimta ta tara hankalinka da karatun da kake yi na'am to lokaci yayi za mu tsaya a wannan gabar tambaya da farko muna yi wa mai girma ssd lale maraba da allah ya ba shi ikon halartar wannan majalisi mu mai albarka a wannan yammaci muna masu addu'a alkhairi da kuma fatan alkhairi yadda ya zo lafiya allah subhanahu ta'ala ya mai da shi lafiya da shi da yan tawagarsa abubuwa da suke yi wa addini da bayan allah allah ya kika musu ladaddakin kuma allah ya riko da su. allah ya taimaki addini da su allah ya taimake su kuma da addinin musulunci Allah ya zama alkhairi a wajen bayansa akwai ɗaya daga cikin matasanmu muktar wanda yake fagoji ne nake je ko garu Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa a yau yana roƙon addu'ar 'yan uwa a wajen wannan mahaifi nasa muna masa addu'a Allah ya fi sa, Allah ya gafarta masa Allah sa ya huta akwai ɗaya daga cikin jami'an tsaro da suke gidan gwamnati a bashe Muhammad Allah yi wa ɗansa rasuwa saurayi ina jin shekaran jiya ko shekaran jiya wancan da shi ma yana roƙon addu'ar bayan Allah a wajen wannan ɗana sa da baki ɗayan muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya fe musu Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta makwancin su ya Allah dukkan musulmin da suka rasu da wanda muka sani da wanda mu sani wa Allah gafarta musu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كلنا عونا ونسيرا اللهم كلنا عونا ونسيرا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين اللهم هدي أولاد المسلمين اللهم هدي أولاد المسلمين اللهم هدي أولاد المسلمين اللهم خذ بنواصيهم لما تحب وترضى اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم كن لهم أولا ونسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين